بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق بدك da توفة na tufatul hukam na alƙabi a yau insha Allahu za mu yi darasi na goma sha tara kuma za mu tashi babu yamini wa ma ya ta'allaku biha wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi rantsuwa a kotu da abin da yake da alaƙa da rantsuwan yaya ake rantsuwan kuma nau'o'inta guda nawa ne kuma a ina ake rantsuwa abin da ya shafi rantsuwa mun yi yi shi a baya amma ba a babinsa ba a babin shahadat wato babin nau'o'i na shahada wato na shaida mun yi bayanin daga cikin nau'o'i na shaida akwai inda ake hadawa da rantsuwa akwai shaidan da in ka kawo ta da ta gama cika ba sai an hada da rantsuwa kafin kafin ta cika akwai kuma inda in ka resa kawo shaidan shi wanda ka kawo kara zai rantsi shi kenan idan ya rantsi shi kenan ya fita to mun yi bayanai da yawa akan abin da ya shafe shi asalin wannan hadisin manzala sama shahida ka auya nino idan ka kawo kara ka kawo shaida shaidu guda biyu in ko baka da su to wanda ka kawo karan ya rantse kawai ya kama hanyarsa hadisin albainatu alal mudda'i wato shaidu suna kan wanda ya kawo kara waljaminu alaman ankara wannan lafazin bai inganta ba amma ma'anansa shi ma mai kyau ne zai iya zama ka'ida duk wanda ya inkari zai hanzu ko da wani hadisi da na kawo ɗazun ya karfafa shi da kuma hadisin da manza sama yi hukunci da shaida kwaya ɗaya da rantsuwa ka kawo shaida ɗaya ba ka da na biyu sai ka haɗa da rantsuwa idan matsalan ta dukiya ne to anan za a gaya mana kala-kalan rantsuwa ɗin da kuma yadda ake rantsuwa da kuma wani irin abu ne ake masa rantsuwa mala fi rub'i dinarin fa'ala tuqtaba fi masjidil jam'il yaminu bil qada wa ma lahu balun fa fihi takhruju ilayhi laylan ghayru man tabarraju wa qa'iman mustaqbilan yakunu man istahiqqa 'indahu al yaminu وحوى إن تعدد في الأعرف على وفاق نية المستعلف fi rub'i dinari a dukiyar da ta kai rubu'in dinari kashi ɗaya cikin hudu na dinari fa'a'ala ko sama da haka tukwa zali yaminu ake hukunta rantsuwa bil da hukunci fi masjidil jam'i a masallaci na juma'a Wata duk rantsuwan da za a yi ta a wata dukiya wanda kimanta ya kai rubu'in dinari wannan rantsuwa na yin ta a masallacin juma'a rubu'in dinari shine ka kasa dinari hudu ka dauki kashi daya kamar a yanzu a ci dubu ashirin da biyar da wani abu to duk abin da ya kai dubu ashirin da biyar da wani abu ya yi sama ko dubu ashirin da shida ko ɗari wannan ana kai rantsuwan ma masallacin juma'a domin a girmama ta idan abin da bai kai haka ba kamar yadda a gaba za mu karanta matsala ce wata wace dubu goma sha biyar ashirin wannan a ko'ina za a iya rantsuwa ɗin idan mutum ya ce ba abinsa ko kuma yana da shida zai hada da rantsuwa domin a bashi haƙƙinsa to wannan ba su lalle kuɗi ba ko da wata dukiya ne wanda kimanta ya kai rubu'in dinari kashi ɗaya cikin hudu na dinari ba nan ana buƙatar masallacin juma'a kafin a yi wannan rantsuwa wato kenan dukiya dai idan babba ce to rantsuwan kar a yi ta a sirrance ko a wani waje wanda ba na musamman ba domin ko da mutumin nan bai da gaskiya in ana tammanin bai da gaskiya zai iya jin tsoro bi zai rantse ba amma a wani wuri ne inda za a girmamawa ko kuma bai ga kwarjinin wajen ba to zai iya rantsuwa in ba tare da ya damu ba to masallacin juma'a shi ne masallacin da fi kowanne girma a wuraren da ake ibada musulmi ba da inda yake ibada sama da masallacin juma'a akwai masallatai amma na juma'a su ne manya cewa kowane masallaci abun girmamawa ne amma na juma'a kuma ya fi girma akan wanda ba na juma'a in an tsallake masallacin juma'a dai a tafi kaba kuma ko masallacin manzo Allah sassama ko baitul maqdis ka yin a makka ne masallacin kaba za kai shi idan a madina ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma a abun nan a baitul maqdis ne a qudus kai kai shi baitul maqdis je ran tsaya ta shi ko sauran garuwa ne a kai shi babban masallaci masallacin juma'a to haka alƙali zai yi hukunci ce to a kai shi masallacin juma'a na gari kaza ko unguwa kaza in ci ya sannan malin suka kara da ajiye shi a gaban mimbari ko tsakanin mihrabi inda liman yake sallah da mimbari kaga a masallacin juma'a ma gaba gaban ya fi kwarjini inda aka ajiye mimbari fiye da baya baya ko gefe gefe shikenan sai a ce ya rantse a wajen idan ya kirce shi sai zai rantse a kan hanya ko a wani taki ko a wani wuri ba za a yadda ba za a tilasta masa sai ya rantse a waje in ko ya rantse a wani wuri ba wurin ba sai ya maimaita ya maimaita in ko ya ki to sai a ɗauka cewa ya ƙin rantsuwa abokin husumansa ya samu shaida ɗaya shi kuma sai ya rantse sai a ba shi haƙƙinsa sannan wannan bai da wani haƙƙi ya ya lizimtawa kansa haƙƙin da ake tuhumansa in kuma haƙƙi ne dama yake bi ya tsare yadda haƙƙinsa to sai ce wa ma lahu balun fasihi takhruju ilayhi laylan ghayru man tabarraju wa ma lahu balun abin da yake da muhimmanci wato dukiya mai yawa ita ce in dinari ko sama da in dinari fa fihi takhruju ghayru man tabarraju ghayru man tabarraju matar da ba a saba ganin ta a waje ba fa fihi a sha'anin dukiya mai yawa ne takhruju take fita ilaihi zuwa ga rantsuwar lailan da daddare wato idan dukiya tana da yawa tana da girma to idan mace za ta rantse ko da matar kulle ne matar aure wanda ba ta fita sai lalura ko ta bukata to tana zuwa masallaci a kira ta ta zo masallacin juma'a ta rantse amma da daddare da daddare amma idan abin da bai kai rubu'in dinari ba kudi ne ba masu yawa ba duk inda take sai ta rantse idan kuma matan dama ba ta kulle ba ne ‘yar kasuwa ce dama kullum tana kasuwa ko tana ma'aikata kaza ko tana kan hanya ko ta shiga gidan wannan ta fita gidan wannan tana tallafi Koda kaɗan ne za ta fito a masallaci ta rantse a gaban jama'a domin dama ta saba fita da rana a ko da yaushe ko kuma ma'aikaciyar gwamnati ne wanda koyaushe tana waje wannan kan za ta fita in idan mutum ya ki ko kuma in ta ki fita sai a ɗauka ta ki ta rantse ne <clears throat> saboda haka sai a ba ta rashin gaskiya da sababin ƙin rantsuwa da ta yi sai aka ce wa ƙa’iman mustaƙbilan ya kunu manistu hekad inda hulyaminu manistu hekad inda hulyaminu wanda aka cancanci rantsuwa a wurinsa. wata wato wanda rantsuwa ta zama dole a kansa a gaban alkali ya kunu ƙa’iman ina kasancewa a tsaye ne mustaqbilan ina mai fuskanta alƙidda <clears throat> wato bayan an kawo ka masallacin juma'a to kuma sai a ce ka tsaya ka fuskanci alƙidda a tsaye kuma ka fuskanci alƙibla kafin kafin ka rantse ba za ka rantse a kwance ko a zaune ba ko kana fuskantar wani wuri ba domin makasudi da rantsuwan shine ka ta idan baka da gaskiya ka ki rantsewan ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa kai ma an taimake ka unsur kaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko azzalimi ne ko wanda ake zalunta azzalimi a hana ki zalunci kaga akalla dai an hana ka zalunci to ka tsori kan ake bukata shi yasa irin wayannan abubuwan ijtihadi ake ake kawo su kuma Umar bin Abdul Aziz yana cewa su ala nasi aqdiyatun ala qadari ma ahdathu min al-fujur aka kirkiro wasu hukunce hukunce wa mutane a bisa gurgudun abin da suka kirkiro na fajirci idan ana wannan ana wannan abun sai mutane zama jiki ma ba su damu da shi ba to sai a ƙara wa abun kurkini yanzu an ce ka rantse kawai inda za ka rantse a kotu ko a wani wuri baka damu ba amma in an kawo ka masallaci za ka abin nan za ka damu so sai a kawo ka matsalaci domin abin ya tsori ta ka ji tsoron kada ka yi kada ka rantse a kan karya domin ka cuci wani sai a dinga kakkarawa misali yanzu a ce za a rantse sai an zo masallacin juma'a masallacin juma'a amma kuma a gaban mimbarin liman kuma a daidai inda liman yake tsewa ya sallah sannan a ce ya tsaya ya fuskanci alƙilla bayan ya tsaya a tsayin ma sai ya fuskanci alƙilla ko a ce ma a kawo alƙur'ani ya riƙe ƙur'ani ma a nemo bugun hannu wanda yake da faka sai a zo a bashi a ce riƙe to kuma sai a ce je ka yi alwala ya je ya alwala sannan a kawo buzu irin na da a zo a shimfiɗa masa ba kan dalguma ko kafet ba duk don ya tsori ta idan ba da gaskiya ya fasa rantsuwa ya haka zai tsaya kan buzun ya fuskanci alƙilla a ba shi ƙura'ani ya riƙe nan, a masallacin juma'a gaban jama'a kuma sai a ce to bismillah karantsi haka idan mutum ba da gaskiya zai ji tsoro wasu ma suka ce idan ya zo kuma ya bai tsorita ba zai fata zai abin nan zai fara rantsuwan lokacin da zai fara yana billahi lazi sai a ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fadi masallaci kaga sai ji jikinsa na rawa kawai idan ba da gaskiya duka wannan saboda wani bai da tsoron Allah da zai iya rantsi zai rantsin ba da zai hana shi rantsuwan ba ko ya san bai da gaskiya zai rantsi amma irin wayannan abubuwan sai su rikita shi su saka masa hankali sai kama kuka kawai sa na bari ya ce wallahi ku bari zan faɗi gaskiya kawai diga ne shi wallahi wallahi yana bi na wannan haƙƙin ko ban biya shi ba kaga an taimake shi shi ma wannan shine ijtihadin da malamai suke yi suna kakkara wasu abubuwa abun da ya shafi hakan wato alƙalanci saboda shi abun ya yi kwarjini domin kada a ɗauki abun ba ba wani abu ba ne to shi ne aka ce alkali ya ɗauki wai nan matakan a yayin da mutum zai rantse domin rantsuwan ta zama mai kwarjini ta inda in mutum baya da gaskiya jikinsa zai kama rawa ya bari sai ce wa haya wa in ta'addadal fil arafi ala wifaqi mustalifi wa ma yaqillu haythu kana yahlifu wa fi فيه وبالله يكون الحلف وبعضهن يزيد لليهود منزل التوراة للتشديد كما يزيد فيه للتفكيل على النصارى منزل الإنجيل يتي وحيا اترنسوا وإن تعددت ko da ta ƙididdiga ko kuma ce duk da ƙididdigan da ta nau'i nau'i ne akwai yaminu tuhuma akwai yaminu munkir akwai yaminu qada akwai yaminu wanda za mu karanta su a gaba akwai rantsuwan da tuhumanka ake sai ka rantse akwai rantsuwan da za ka rantse ba a biya ka ba akwai rantsuwan da za ka yi saboda ana tuhuma ana an ce kai ne kai abun akwai haƙƙi a kanka saboda an rasa shaida sai ka rantse akwai rantsuwan da ka samu shaida ɗaya ka haɗa da da rantsuwa to duk da wani duk gaba ɗaya wa'annan rantsuwoyin fil a zancen da aka fi sani fi inganci ana yi ne ala wifaqi a bisa dacewar niyyatil mustalifi niyyar wanda ya sa a yi rantsuwa niyyan abokin husumanka ba da niyan ka za ka yi ba misali yanzu mutum ne ya ce yana da dubu yana bin ka dubu ashirin sai ka ce baya bin ka ya je kawo shaidu ba da shaida sai ake to karanta billahi la ilaha illa huwa ba bin ka dubu ashirin sai mutum zai ce billahi allazi la ilaha illa huwa dubu a cikin insa ba hannuna wai anan yanzu inda ya ke nufi ba hannunsa kaga wasu ba ke ne tauriya, to ba za a yadda da wannan alƙalanci ba da mai so da alyaminu ala niyyatil musari, rantsuwan a bisa niyyan wani ya saka rantsuwan ne shi abokin musulman ka dole ka rantsi a bisa niyyan baya bin ka wannan haƙƙin kwata kwata sawa'un a nan abun yake ko a gida ko ka kashe shi ba zai kai wannan shi yasa manzo sama yake yaminuka ala ma yusaddiquka sahibuka rantsuwanka a bisa abinda abokin husumanka zai gaskanta ka ne ba wani waske ba za ka yi ba kuma yazo a ne hadisin al-yaminu ala niyatin musali duk hadisin muslim ne rantsuwanka a bisa niyan abokin husumanka ne wanda ya saka wanda ya saka karanci so da haka za ka ne ne idan ma al-qali ya fahimci kai wani tauri a yace ce a'a ka kiran rantsuwan ka ce billahi la ilaha illa huwa ba bi na dubu ashirin maimakon babu dubu ashirin tinsa a hannuna ko a wurina ko kai wani lafazi wanda zai nuna karan sai akan wani abu ne daban ba kuma ba akan ainihin wato gaskiya ba abin nan ba akan abin da abin nan abokin faɗan ka yake ko husuman ka yake tuman ka da shi ba Shin wannan rantsuwa na na kakkaucewan yakan yi amfani amma ba a kotu ba ba a kotu ba yawa za ka iya rantsewa abun nan wani wuri ne ake son ka je ko wani abu ake son ka yi kana son in ka ce ba ka je ba ba uzuri sai zama na me sai zama na ba za a ji daɗi ba to za ka yi rantsuwa ka ce wallahi jiyan nan ba na jin daɗi ne shi ya sa ban zo ba ga me kai za ka ɗauka ka ɗauka ba da lafiya ne lafiyansa kuma kalau ba jin daɗi kila ba na tafi ne a jihunsa ga yake ba jin daɗin ko ba da kuɗi a jihunsa ko ta harka ce yake so ta kullu ko sai bata kullu ba ta dan dame shi kaga duka dai ba jin daɗi ne ko abincin da aka yi a gidansa ba mai daɗi ba ne ba jin daɗin cin abincin duk zai da wannan niyan kuma wannan niyan ta ta amfani shi to amma wannan in ba a wurin alkali ba ne wannan shine ake cewa al-ma'arif kamar yadda ya a hadisi inna fi ma'ariza lamanduhatan anil kadhib jurwaye mai kama da wanka makauta ne daga ƙarya kana bautsewa ƙarya ne amma gama alƙali ba a yadda ba shi yasa malayan fiqh suka kafa wata ƙa'ida da suke cewa al-yaminu ala niyyatil halif illa fi Majalisar qada wato rantsuwa a bisa niyan mai rantsewa ne sai dai in aurin alƙali ne aurin alƙali kuma a bisa niyan wanda ya sa a yi rantsuwan ne abokin husumanka amma idan ka rantse ma'anansa kafara ba ta kama ka sai a bisa niyan da kai rantsuwa idan ka ce billahi la ilaha illa huwa yau ba za a yi yau ba ran je kasuwa ba kuma sai aka ganka a kasuwa aka ce to kafara ta kama ka sai ce a'a na ji labarin ana rikici ne a kasuwa shine na rantse na ce ba zan je ba to kaga kenan niyansa in babu rikicin zai je sai aka ce rikici ya lafa shikenan matikar akwai rikicin ba zai je ba in babu kuma zai je kenan to wannan kawai za a karɓi niyansa kuma ba wanda zai tsora masa kafara ba za a wajabta masa kafara ba amma in a gaban kotu ne ki isa wato yi wannan ba niyan wanda ya sa shi rantsuwan ne ba niyan shi da ya rantse shi da ya rantse ba wa haifa in ta'addada fil arafi ala wifaq niyatil mustahlifi wato a bisa dace wa niyan wato wanda wanda ya rantse ne wa wanda yi wanda ya sa rantsuwa sai ce wa ma yaqillu haythu kana yahlifu fihi wa billahi yakunu al-halifu wa ma yaqillu abunda yake dan kadan sai ka gyara in ka irin na ne ba wa ma yutillu bane wa ma yaqillu abunda yake dan kadan haisu kana yahlifu duk inda mutum ya kasance zai rantse fihi a sha'aninsa abin bai wuce dubu biyar ba dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin nan a duk inda kake ma za ka iya rantsewa billahi la ilaha illa huwa ka biya shi ko ba abinka ko wannan abun ba ka ba shi haka ne to kaga kenan abun da ya kai in dinari ko sama da shi shine za ka rantse a masallaci sai yace ala abun nan wa billahi yakunu alhalifu rantsuwa kuma yana kasancewa ne da Allah wa billahi yakunu halif rantsuwa yana kasancewa ne da Allah wato duk wanda zai rantse a gaban alkali dole ya rantse da Allah dole ne ba za ka rantse da wani abu daban ba da ubangiji ta alama kamar yadda in ma ba a kotun bane haramun ne ka rantse da wani abu daban ba da Allah ba Kisa manzo kuma yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya rantse da wani abu ba Allah ba yayi wa Allah shirka saboda in ka rantse da abu kana neman ka girmama shi ne ka kai shi wata kololuwa ta girma akwai abun da yake Allah ne girma a wurinka ka to Allah ta'ala shi ne kiran tsewa da komai duk abin da ya ga dama saboda ba abin da ya kai shi girma amma kai ba yadda ba da mutanen jahiliya suna rantsewa da iyayensu mutum sai rantse da babansa ko ya rantse da ɗakin kaba to sai musulunci ya zo sai sai haramun ne la talifu bi aba'i kar ku rantse da iyayenku ko da kakanninku musulunci ya haramta faman kana halifan falyahlib billahi aw liyasum duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru wato ma'ana ko dai ka rantse da Allah ko yi maganan ka ba ta da rantsuwa ba amma ba ya da ka rantse da ɗakin ka ba kamar yadda mutanen jahiliya suke cewa kamar Zuhairu Abi Sulman yana cewa wa qasamtu bil baiti alladhi la fa hawlahu rijalun banawhu min quraish wa jurhumi ina rantsuwa da ɗakin ka ba wannan baya halatta musulunci ya haranta wannan ko mutum ya ce ya rantse da babansa ko da kakansa musulunci bai yadda da wannan ba manzon sun ce tun ya rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma kai shiru kawai kai maganar ka ba tare da rantsuwa ba haka nan idan an je kotu za ka rantsi da Allah ne ya ci ga rantsuwan shi ne billahi lazi la ilaha illa huwa na rantsi da wanda babu an bauta da gaskiya sai shi nan sai ka faɗi abin da kake son ka faɗa za ka iya cewa wallahi tallahi billahi to amma ana son wasu lafuza wanda za su zama masu kurjini wanda suka fi wannan za ka cewa wallahi ba abi na koko rantsuwan ta yi to amma zai daidai da billahi lazi la ilaha illa huwa ba abi na koko kaga wannan ya fi ya fi girma to alƙaji sai ya sa maka ya gaya maka wannan su sai ka rantse da wannan domin mai domin girman rantsuwan ya fi fitowa inan duk wanda ya rantse da ɗakin kaba ko da babansa ko da wani abu rantsuwansa ba ta yi ba sai ya sake a gaban alƙali وبعضهن يزيد لليهود منزل منزل التوراة للتشديد وبعضهن وصدقت إما لما يزيد ينا قارا ولليهود ثم يهودني ya ƙara da munazzilar taurati mai saukar da a taura littaji don a tsananta masa amma ba kowa ba billahi lazi la ilaha illa huwa ko ba yahudi ko ba nasare ko musulmi kowa irin wannan rantsuwan zai yi to su daga cikin malamai suka ce kai yahudawa ne ya kamata a ƙara musu ce billahi la ilaha illa huwa munazzil taurati ala musa na rantse da wanda babu wata da gaskiya sai shi wanda ya saukar da at-taura ga annabi musa don kada su dauka ubangijin musulmi daban ubangijin su kuma daban to da aka sai su rantse da wannan su kara da wannan Ya ce kama yazidu fihi ili kamar yadda wani daga cikin yake karawa a sha'anin rantsuwa ili don nauyayawa alan nasara a kan nasara munzilal injili mai saukar da injila shi kuma ba nasara sai ce billahi allazi ilaha illa huwa manzilar injili ko billahi allazi ilaha illa huwa an zalar injila ita na rantse da Allah wanda babu umarta da gaskiya sai shi wanda ya saukar da injila ala Isa akan annabi Isa shi ma sai a ƙara masa wannan amma su ayin suka ce a ko ba a ƙara ba in dai rantsi da Allah ai magana ta ƙare so wannan duka ana yi ne domin mai don a ƙara wa rantsuwan rantsuwan kurjini ko da a ce shi yana da baya jin tsoron rantsuwan to in an kakkara wa'in abubuwan zai iwa ya ji tsoron rantsuwan idan ƙarya yake ya janye daga rantsuwan da yake yake ce wa jumlatul kuffari yahlifuna aymanahum haythu yu'azzimuna وما كمثل الدم واللعان فيه تحرر الوقت والمكان وجملة الكفار دكا كافري قبادة يحلفون سنا رنسوان أيمانهم رنس رنسين سني حيث يعظمون أين suke girmamawa. ba musulmi an ce je masallacin juma'a ba to kafurai ma suna da wasu wuraren ibada da suke girmamawa idan bai hude ne sai a ce je bai'a inda yake ibada ta yahudancinsa idan kirista ne sai a ce je coci nan ya fi girmamawa fiye da ko ina. idan ba majusi ne sai a ce je baitun nari mai bautan wuta ya je gidan wutan ya ce ya rantse a wannan wurin saboda haka kenan za a duba wurin da yake da kurjini a wurinsa da girma ko Allah dai sa ya fasa rantsuwan idan ba da gaskiya sai a ce je rantse a wajen wannan alƙalin zai sa shi haka sai ce wa ma ka misli dammi walli ni. duk abun da yake rantsuwan da yake kamar misalin jini walli li'ani da li'ani fihi taharril waqti akwai kirdadon lokaci a cikin sa wal makani da kuma wuri wato duk abun da matsala ce ta jini kamar ka kama kenan inda ake rantsuwa hamsin a ce wani ya buge musu dan uwansu a mota amma yayi jinya yayi jinya bayan shekara biyar sai ya rasu sai suka ce shi ya kashe musu dan uwa suna buƙatar diya suka je kotu yanzu fa kafin a ba su diya sai sun rantse rantsuwa hamsin cewa da sababin wannan accidentin ne rasu ba wani ciwo ne zai shige shi daban ba wannan rantsuwa hamsin da za su yi kafin a ba su diyan nan kaga lamari ne na jini to wannan sai zama me sai zama za a je za a je masallacin juma'a kuma a samu lokaci wanda yake wato mai kwarjini kamar bayan sallan juma'a ko bayan la'asar sai a je a rantse a wannan a wannan wajen ko kuma sun tabbatar da gawan ɗan uwansu a gidan makiyansu abokanin gabansu ya ka ce to su rantse su cire mutum ɗaya wanda ya kashe shi domin a kashe shi Kaka shi ma abin da ya shafi jini ne wannan rantsuwa hamsin ɗin shi ma za a duba wace rana ya kamata sai a ce to ran juma'a ita ce in musulmi ne ran juma'a suka fi girmamawa sannan kuma musamman bayan sallan juma'a ko bayan la'asar sai a je bayan la'asar a yi wannan wannan rantsuwa to shine ma'anan duk abin da fi gini akwai taharril wa kirda don lokaci shine a duba lokacin da yafi muhimmanci lokacin da aka fi girmamawa sannan da bigire da aka fi girmamawa sannan wal li'ani da kuma li'ani shi ma li'ani ana duba lokaci da wuri mutum ne ya tumi matarsa da zina ce ya ganta tana zina ko kuma ya ganta da ciki yace wannan cikin ba shi ya mata ba ita kuma tace shi ne to kaga za su yi li'ani kowa zai rantse rantsuwa guda hudu sannan ya tsine wa kansa a na biyar din to wannan rantsuwa guda hudu da za su yi a samu rana mai muhimmanci ita ce ranar juma'a da tafi kowace rana muhimmanci a samu lokaci kamar bayan sallan juma'a su bayan la'asar sai to su zo su rantsa wannan lokacin ko da ka kowa ya rantse shi ya rantse ya ce shaɗu billahi ra'aitu hatab ya rantse da Allah ya ganta tana zuwa ko kuma ya ce shaɗu billahi ma hadha alhamdu minni ya ce ya rantse da Allah wannan cikin ba ni na mata ba sannan a ƙarshe ce Allah ya tsine masa yin ƙarya yake yi ita kuma ta rantse ita ma ta ce shaɗu billahi ma ra'ani abni na rantse da Allah bai ganni ina zina ba ke eh, bara ta ce na rantse da Allah ban yi zina ba kila ta taɓa yi a can ba to ba wannan ba ne? eh ba wannan kyan ba ne, ta ce bai gani ba kawai domin ana kyan ne na abun da ya ce ya gani sai ta ce na rantse da Allah bai gani ina zina ba ko na rantse da Allah wannan cikin nasa ne shikenan na biyar ta ce tsinuwan Allah ya tabbata a gare ta in da gaske ke yi wato in ita karya ta ce kenan to wannan rantsuwan babba ne domin ta kore dangi ne ta kore ɗa ne so da haka sai an samu wuri wanda yake mai mahimmanci kamar masallacin juma'a sannan kuma a samu rana mahimmiya wanda ta fi kowace mahimmanci kamar ranar juma'a sai a yi wannan rantsuwa ɗin sai ce wahaya minu tumatin wahaya ita rantsuwa ɗin yaminu tumatin akwai rantsuwan tuhuma awil kaba ko rantsuwan biya aw kirin ko rantsuwan wanda ya inkari aw ma shahidin riba ko rantsuwa tare da mai shaida riba wanda yake yarjeje wato yaminu nau'o'i ne guda hudu na rantsuwa akwai yaminu tumatin rantsuwan tuhuma wato mutum ne ake tuhumansa shi yayi wani abu to amma tuhuma ce ba wai an tabbatar ya yi ba ne? kai kanka da kai karansa baka tabbatar shi yayi wannan abun ba to anan za a iya za a sa shi ya rantsi in dai tuhuman ce karfi za a sa shi ya rantsi billahi allazi la ilaha illa huwa ba shi wannan abun ba shi kenan sai a jale shi wato misalinsa kaman kai ne ka shigo gidanka sai ka samu an ɗauke maka wani abu kuma da ka bullo layin gidanka kafin ka tsare sa ka ga wani mutum ya fito daga cikin gidan kuma ba ɗan gidan ba ne kuma baka ba shi izinin shiga gidan ba to da kaje kuma sai baka samu ba kuɗinka ba abin nan wani abu naka dai wanda ana iya koye shi misali kuɗinka baka samu ba ko agogonka ko handset ɗinka dalawa za ka tuma shi wannan mutumin za ka tuma to da aka zo bai gani ba sai kai kara tun da ya gane mutumin ya ce na je ban samu hansa dina ba amma wane ya shiga ɗakina domin ina zuwa ina hango shi ina fita daga ɗakina ko gidana shi kuma sai ce bai ɗauka ba to kaga idan ya ce bai ɗauka ba aka bar shi ya tafi kawai kaga nan zai iya yiwa ya ɗauka ne to kai ba za ka iya rantsewa cewa ya ɗauki kayanka ba tun da baka gani ba to amma na shiga ban ɗauka ba ba fi da barawo in ji haushi tun da ya shiga an tambaye ka ka ɗauka yace ban ɗauka ba to waye barawon da ke nuna maka barawon ba to saboda haka shi akwai dan alamun cewa ya ɗauka to sai a ce ya rantse ya rantsi billahi lazi la ilaha illa huwa ba shi ya sai dinnan ba ko da tuman tana da ƙarfi to anan sai a tashi shi ya rantsi. akwai kuma yaminul qada wato rantsuwa na abun nan na biya shine manan abin qada wannan kuma rantsuwa ne na cewa billahi allazi la ilaha illa huwa wa ne bidiyani na ba amma inda take faruwa shine kamar mutum ya rasu sai ka je ka gaya wa ainihin magadansa ina jin wani dubu ɗari sai suka ce a mu ba mu san da wannan ba ba mu san da wannan ba sai ka je ka maka su a kotu da ka je kotu sai alƙali ya ce ka kawo shaidun kana bin babansu dubu ɗari wanda ya rasu shi kenan sai je kawo shaidu sai ka shaidu adalai guda biyu tabbas yana bin sa wannan bashin yanzu ba hujja ta tabbata ba inda baban yana raye za a ce masa to ga shaidu guda biyu nan an kawo sun tabbatar da cewa wane yana bin ka bashi akwai yadda za a yi ka so ka ture wa'annan shaidun kaga bai da yadda zai ture su in bai da yadda zai ture su shikenan sai a masa hukunci to yanzu baban baya raye sai ya'yansa ne sai aka tabbatar da wannan shaidun to yanzu alkali rai ce a biya ba tunda baban baya raye sai ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa baban su bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba domin inda baban yana raye akwai wani ta ah, in wannan ne kai na biya shi kaga shi baban ya san ya biya sai a ce je kawo shaidun ya biya in ya kawo shaidun ya biya shikenan yanzu tun da ya rasu za a samu wannan ba za a samu ba sannan akwai wani ya ce ah to ayin wannan bashin kan ya yafe mini ai ya ce ya yafe mini shi to kaga za a ce to kawo shaidun ya yafe maka zai iya kawo shaidun zai duda amru suna shaida cewa ya yafe mini haka ba zai biya ba to duk wannan ba zai samu ba to tunda ba zai samu ba wannan da yake tuhuman yake ya kai karan yana bin baban su dubu ɗari kuma ya kawo shaidu yana bi to ba za a ba shi kuɗin haka ba sai ya yi yaminul qaba'i shine ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa baban sun bai biya shi ba sannan kuma su ba su yafe wa baban ba shi ma bai yafe wa baban ba shi in yi wannan rantsuwa sai a ɗauki dukiyansa sai a ba shi. wannan shine yaminul qaba ko kuma baban ya yi tafiya doguwar tafiya ne ba san inda yake ba irin tafiyan da ake da a bata ba har sai zuwa ni labari shekaru sai kai kara 'ya'yan suka ce ai su basu san da wannan ba ya kawo shaidu sannan ma sai ya rantse billahi la huwa biya shi ba kuma bai yafe masa ba kafin a bashi kafin a bashi haƙƙinsa ne ta ce nau'i na biyu qaumun kirin ko kuma rantsuwa na mai inkari shine ka kai karan mutum cewa ana bin sa dubu ɗari biyar shi kuma ya ce ka jinsa sa aka ce ka kawo shaidu ka je baka da shaida ko guda ɗaya? sai a ce wa mutumin da ka kai karan ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa baya binka ai bin nan baka bin sa in ya rantse billahi la ilaha baka bin sa shi kenan sai kama hanyar sai tafi shine al-yaminu ala man ankara kenan da baka da shaida to abin da ya rage shi ne rantse ya kama hanyar sai tafi to amma irin wannan rantsuwan sai an samu kulla ita ma ake yin ta shine idan ka ga alama akwai ɗan mu'amala tare da kake da shi kana ɗan mu'amala da shi haka to nan ne za a ce to ya rantsi amma in kwata-kwata babu tunanin mu'amala tsakaninka da shi abu ne wanda in ka faɗe shi ma za a dinga mamakin sama alƙali bai zai ɓata lokacinsa ba misali a ce na sha wannan misalin kamar a ce kai ne kana talaka jarin ka biyo ce dubu hamsin ba sai kutu yau min ne yau za ka nemo abin da za a ci gobe ko yau za ka nemo abin da za a ce sai ka fita kasuwa ka turo cikin nan gire sai ka zo ka dangote a kotu kana bin sa miliyon ɗari biyar lallai yanzu alkali zai saurare kan ka kore ka kawai ka juya ka tafi sai kar ka bata mutane lokaci domin idan an saurare ka aka kira dangote a ce zo ya rantse ai ka cutar da shi ko da ba ka ko da dai ba sa shi ya biya ba ka cutar da shi to amma ina in wanda dama yana odan shuga a kamfaninsa dama mai hali ne yana oda yana sayan shuga yana tura kuɗi a tura masa shuga sai zo ya tura kuɗi miliyan ɗari biyar a tura masa tirela kaza ba a tura masa ba kaga wannan shi kenan sai a kira shi ya zo in ya ce ba haka ba ya rantsa cewa ba haka ba ne to wannan shi abin da alkali zai lura da shi akwai abin da ake kira hulɗa alama cewa mutum yana da gaskiya ko ya yi mu'amala da kai kafin a tsaya a bata a bata mutum lokaci in ba haka ba in kana jin haushin mutum kawai ka je ka maka shi a kotu ka ba da dubu biyar don a bata masa lokaci sai ka yi sammacin sa kawai sai a kira shi yau gobe a ce za a bibi. don an biya haka ai wanda wani yake jin haushinsa sai sai shagaltar da shi da zuwa kotu ya daina zuwa ya nemi abincinsa ko wasu harkokinsa da yake yi to kaga kenan za a lura da akwai alaman gaskiya ko kuma babu aw ma shahidin riba ko kuma tare da mai ba da shaida yardiddi wato wancan ba ka da shaida ko ɗaya ne sai a ce wanda ka kawo kara ya rantse dama shahida ka au yaminuhu ne ko kawo shaidu biyu ko kuma ya rantsi ba ka kawo ba sai a ce ya rantsi yana rantsewa ta manyan sai tafi wannan kuma ma shahidin tare da shaida ɗaya ne an ce ka je ka kawo shaidu sai ka kawo shaida guda ɗaya rizan kuma yarjeje rigaje in man tarzo na mina shuwa da igin an yadda da wannan shaidan to tunda an yadda da wannan shaidan shi nan sai a ce ka haɗa da rantsuwa ka samu shaida ɗaya saura maka ɗaya sai a ce to ka haɗa da rantsuwa idan matsala ce ta dukiya ka hada da rantsuwa shikenan sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina bin sa dubu dari kuma ga shaida guda daya to wancan ba wata wata za a ce ka dubu dari nan ya baka wannan sune nau'o'in shaidu shaida abin nan nau'o'in rantsuwa guda hudu sai ce wa tuhmatun in qawiyat biha tajib yaminu mathumin wa laysan tanqalib وللتي بها القضى وجوب في حق من يعدم أو يغيب ولا تؤاد هذه اليمين ba'du wa in marra alaiha hin yace wa tuhmatun tuhuma in qawiyat idan ta karfafa biha ta yaminu matumi da sababin ta ne rantsuwan wanda ake tuhuma take wajaba wale san tan qalib amma ba ta juyawa wato tuhuma in tai karfi nan ne ake sa mutun ya rantsi amma in ba ta karfi ba ba za a ce ya rantsi ba misali haka kawai ka zo baka samu abunka ba a gidanka sai ka kai karan wani kace kana tuhumansa shine ya dauka maka handset dinka ko babur dinka ko motarka ko su dinka sai ka ce ah, to me yasa ka tume ce ta ah, saboda ai dan anguwar ne kuma dan layin ne kaga nan babu hujja akan wannan ko kuma abokina ne baka da hujja saboda ka anan ko dai ka kawo shaidu guda biyu cewa shi ya dauka in baka kawo shaidu a dare biyu bai kama hanyar sai tafi ko ran tsuwan ba za a ce me ba za a ce ba domin nan tuhuma ne kai ma baka yanke cewa shi ya ɗauka maka ba kana tuhumansa ne cewa shi ne shi ya ɗauka to a nan idan ba ta yi ƙarfi ba kenan ba za a tashi ya rantse ba amma in ta yi ƙarfi za a sa ya rantse kawai misali da na yi ɗazun ko kuma a ce akwai kyamarori a gidan akwai kyamara dama mai ɗauka ko a kamfanin ko a gidan ko a shago shi kenan da ka zo ka samu babu abunka ba kuɗinka ko ta dukiyarka nan sai dama kyamara tana recording sai ka koma baya ta nuna maka ga wanda ya zo ya dauka ga lokacin da ya dauka wannan fa tuhuma ce mai karfi idan ka je aka sa wannan faifayin aka sa wannan bidiyon aka duba aka gani to lallai tuhuma ta yi karfi akan wanda ake tuhuman shi ya dauka a nan idan baka kawo shaidu ba kuma shi ya dage ya ce bai dauka ba to za a kashi ya rantse ya rantse billahi la ilaha illa huwa ba shine ba ya dauka ba ya kama hanyar sai tafi kun bayinta ina nan bara a mar hukunci barawo bane ko ba za a masa ba saboda wannan ai abin nan qara'in ne ba shaida bane me yasa idan kyamara ta haska mutum yana sata alkali ba zai yanke masa hannu a matsayin barawo ba ko kuma a dora masa shi ya satan ba me yasa saboda abubuwa ne na ci gaban zamani kuma ana iya harhaɗa shi ana iya harhaɗawa yanzu aka za a iya haɗa bidiyon ka gashi kaje kai sata a wani wuri a haɗe kama kuma kana nan a yola kana zaune sai a haɗa bidiyon da gashi nan wani wani wani gari a White House ma gidan shugaban ƙasar Amerika sai a dohe a har haɗa gashi ka shiga gidan ka je ka ɗauka ka yi kaza ka yi kaza duk za a iya yi a harkan kwamfuta da ci gaba da aka yi na intanet to in alƙali ya dogara da wannan sai zama na kuma haɗawa aka yi fa ina yake da hujja wajen Allah ta'ala to amma kuma in an samu irin wannan tunda yana da wuya a haɗa, kuma ilimi ne mai wahala to sai tuhuma ta yi ƙarfi abin da za a yi shi ne a tsare mutum a masa barazanar da za a maza cewa wane ba ba ka da hujja kara nuna ana shakkan wannan wannan hujja din ka ce ba kai ne ka dauka ba ko bari a saka maka wannan waye ne ka gaya mana hoton waye ne ana nuna masa gashi ne yana dauka yana dauka yana dauka a ce ka waye ne ka ce ba kai ka dauka ba ya za ka rena mutane hankali kaga ce tsori ce lalle shi ne ya dauka sai ya rena fata idan ya sallama mai kauya kaga wannan tuman saboda karfin da ta yi an dage a kanta an dau matakin da shi da kansa sai ce lalle ni ne dauka to ya aka yi ka dauka sai yi bayani sai alkali ya hukunci a shi ya dauka da ikirarin da ya yi bakin sa ya ce shi ya dauka amma ba da wannan hoton ba wannan hoton ba zai zama hujja ba in ko aka nuna masa ya dage san ba shi bane aka aka yace wannan hoton hada shi aka yi ni ban je wannan wajen ba a lokacin ma ni ina wuri kaza shi sai a ce to ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ba shi bane kada wannan hoto akai shi ba shi ya sauka ba shikenan sai ya rantse billahi lazi la ilaha ba shi bane anan tuhuma ta yi karfi amma alƙali bai zai yanke hukunci da wannan ba don ana iya hadawa ana iya hadawa so wannan shi ne ma'ana tuhuma in ta karfi sai a rantse sai ce walaitan tankali amma wannan rantsuwan ba ta juyawa kun ba ta juyawa yanzu idan ka ce kana bin mutum dubu ɗari sai aka ce ka kawo shaida sai baka kawo ba sai aka ce to ya rantse sai ya ƙi ya rantse to da ya ƙi ya rantse sai a ce ka samu shaida ɗaya yanzu kai ka yi rantse in ka rantse shaida ya zama biyu dole a sa shi ya baka dubu ɗari wannan ai ba tuhuma ba yi kai ka tabbatar ne kana bin sa wannan haƙƙi to idan ya zama na tuhuma ne irin wannan ba ka tabbatar shi ya ɗauka ba amma dai ga bidiyo misali ko ga wani abu nan abin nan eh, ga alama an ya wuce a layin ko ya shiga ya fita duk baka tabbatar ba ne ba ka da ne to a nan za a sa shi ya rantse ba shi ya ɗauka ba to amma wannan rantsuwan ba za a jiyo da ita a kanka ba wato in ya ƙi rantsewa ba za a ce kai ka rantse ba domin me don a fi sa shi ya biya ba me yasa da illoli biyu illa na farko kai dama tuhuma kake ka tabbas to ta ka rantse ka abin da baka da tabbaci kai ma in ka rantse ka yau ka ai kada baka gani ba ai zai yi wa duk tuman da kake zama ba shi bane to ya za ka rantsa billahi la ilaha illa huwa shine ka rantsa akan gaibu sannan na biyu rantsuwan ka zai sa a baka wannan haƙƙin a kowan kuma wannan mutumin zaluntansa za a yi sai alkali zai yanke wannan hukuncin ya ce kai ka rantse kuma ya biya ka kai ma a cikin shakka kake kaga ba za a yanke wannan hukuncin a cikin a cikin shakka ba to haka haka za a kyale shi tafiyarsa sai in shi da kansa ne yake ya ɗauka to wannan kuma za a yi hukunci da ikirarinsa ne abun da ya tabbatar wa kansa amma ba da wannan alama da aka gani ko wannan tuhuman ba Shi ne ma'anan tan kalibat a juyawa Ya ce walillati bi Halkaba wujubu fi haƙi man yudamu aw ribu walillati bi Halkaba. amma rantsuwan da ake biyan mutum haƙƙinsa da ita wujubu tana da wajabci fi haƙƙi man yudamu a haƙƙin wanda aka risa ne shine wanda ya rasu au ya gibu ko wanda ya fake fakewa mai tsawo wato yayi tafiya doguwar tafiya ba san inda yake ba wannan shine bayani da ne da azu rantsuwan da zaka yi kafin a biya ka bayan ka kawo shaidu kan a biya ka haƙƙinka sai dai idan ka kai ƙaran mamaci ne wanda kake bin haƙƙin ya riga ya rasu ko yayi doguwar tafiya ba a san ran dawowansa ba ana son magajansa su biya ka kuma ga shaidu ka kawo to nan ne za ka rantse billahi lazi la ilaha illa huwa bai biya ni ba kuma ban yafe masa ba bai biya ni ba ban yafe masa ba kuma ba su ta na bashi ba a cire duk wani shakka sannan sai a a baka haƙin ka in ka ƙi kai wannan rantsuwan to baka da haƙi ba za a baka haƙin ka ba sai ce wala tu'adu hadhihi al-yaminu ba'du wa in marra alaiha hin wala tu'adu hadhihi al-yaminu ba a maimaita wannan rantsuwan ba'du bayan nan wa in marra alaiha hinu ko da zamani ya shuɗe mata wato an riga ka zo ka rantse bai biya ka ba lillahi lillahi bai biya ni ba kuma ban yace masa ba to amma ba a baka haƙƙin ba sai bayan shekara ɗaya ko biyu kila ana nan ana sai da sa ne ana sa ko ana fafutukan da za a yi a biya ka to in an zo biyan ka ba za a ce ka sake wannan rantsuwan ba don sake rantsuwan ba da amfani dama ya riga ya rasu ne ko baya nan sai kai wannan rantsuwan to yanzu zai dawo ne ko da aka duwani shakka an cire shi a yanzu za a biya ka haƙinka ne ba za a ce ka sake rantsewa kafin a biya ka ba sai ce walil yamini ayyu ma'i imali fi ma yakunu min da'awi almali illa bima udda min at-tabarru'i ma yakun fi hali inda al-mudda'i wa fi al-iqalati min bin yara wujubaha bi shubhatin mu'tabarah وهذه اليمين حيث توجب يسوق قلبها وما إن تقلب yace abin nan walil yamini ayyuma imalu ayyuma imali hakikanin aiwatarwa ya tabbata lil ga rantsuwa fi ma yakunu min da'awil mali a cikin abin da yake kasancewa na da'awar dukiya wannan mun sha bayani a kansa duk wata ƙara da ta shafi dukiya nan ne ake haɗawa da rantsuwa amma in ba na dukiya bane ba maganar rantsuwa idan ka kawo ƙara wani ya yi zina da wata ba za a ce ka rantse ba in ba shaidu ko shi ya rantse kowa ne ya sha giya kowa ne ya kashe wani ba magana rantsuwa a ciki so da ka duk abun da kowa ne ya auri matar wani wa ya auri wance kowa ne ya sake matarsa duk rantsuwa ba ya shigowa a cikin wannan saboda ba abu ne na na dukiya ba saboda haka sai abun da ya shafi dukiya ko abun da yake komawa dukiya ne ake sa rantsuwa a ciki shi yasa duk misalin da muka kawo na bin bashi ne ko wani haƙƙi da kake jin wani wanda wanda bai biya ka ba ko dai ka tsayar masa wani abu naka bai biya ka kuɗi ba ko kuma kana bin sa bashi ko ya zo ya mamaye maka wani haƙƙinka ko gidanka ko filinka ko motar ka kuda maka rinto ya ce wani abu naka naka ne to nan ne za a sa za a sa rantsuwa a ciki amma in ba wannan ba babu rantsuwa shi yasa ce ana aiki da rantsuwa a dukkan abin da ya shafi wato ainihin dukiya amma abun da ba dukiya ba nan ba za a hada za a hada da rantsuwa ba Ke ce illa bima udda min tabarru'i idan ka ji an ce maka wannan matsala ta dukiya ne amma kuma aka ce babu rantsuwa illa bi ma'udda sai dai abun da aka kidan ya min tabarru'i na alheri ne ma lam yakun fil hali inda al-mudda'i matikar bai kasance a inda muddai wajen wanda ya da'awan alherin ba fil hali a lokacin wato motar ka ne kana tafiya da ita sai wani yaje ya kai kara yake ka bashi kyautanta ko ka bashi sadakanta kaga wannan tabarro kenan shine alheri idan an je wajen alkali za a ce kawo shaidu kawo shaidu guda biyu adalai cewa ya baka wannan motar ko ya baka gidansa da yake ciki sai ka je ka nemi shaidu ka to ba za a ce shi wanda ake tuhuma ai wanda aka kai kara yayi kyautan motan nan ko gidan nan ba za a ce ya rantsi billahi la ilaha illa huwa bai baka ba zai rantsi ba ai da awan kyauta kai ko sadaka ba ai da awan kasiya bane ko kuma kai ka kai masa bai biya ka ba ko kuma kana bin sa bashin mu duk ba wannan bane to tunda alheri ne ce bai yi ba shikenan dama alheri ne asarar ne kai to ba za ka ba za a ce rantse ba kawai tun da ka da shaidu ka kama hanya kai tafiya har kawai ka ga motar mutum yana hawa jirgin sa ka ce wai ka kai kotu ka ce wai ya baka kyautan in ya baka da ya mika maka ita mana tun da ka ci abu a hannunsa ko gidansa je yake zaune tunda bai baka ba baka da hujja yasa idan mutum ko baka kyauta yayi idan bai damka maka ba baka da dama ka kai shi kara don ka kai shi ma ka kai gara eh, wa iska don baka da wani hujja baka da jini baka da komai gani damar sa ne kila ya farka ne tunda bai riga ya baka ba ya farka ne to da haka kyauta ba ta shiga nuka, ba baka da tabbacin ta to sai ce illa malan ya fil hali indal muddai matukar abunda aka yi da'awan kyautar sa din bai kasance a wajen mai da'awar kyautar ba fil hali a lokacin amma motar ga ta nan a hannun zaidu yana hawanta da ki da komai har ya je gidan surkunayen sama ya gaisuwa ya ji ya ɗan sayayyansa a kasuwa da motan sai ka zo ka ce ba ni wata ce ka ba shi kyauta ne sai aka je kotu ai wani ya bani kyautar mota kuma yana son zai kwace ta to a nan kasancewar motar tana hannunka ko idan aka ce ka kawo shaidu ka kawo kagar ba iskali to amma kasancewar motar tana hannunka ko baka kawo shaidu ba sai an sa shi yaran tsaye billahi la ilaha illa huwa bai baka kyautar ta ba sannan kafin a bashi motar sa kun fahimta saboda tana hannunsa ne anan haka nan gidan in yana ciki da iyalansa nan ma sai a ce yaran tsaye amma in abun yana hannunka hansu dina a jihuna ka kai kara na ka ce na baka kyauta to in har ma zan iya baka kyauta me na kaiwa kotu kuma ai kyauta alheri ne gom alƙali bare saurare ka ba ba wani rantsuwa da za a sa mutum sai dai in a hannunka ne na baka kyauta ka zo ka ce zan kwace ba na baka kyauta wannan kuma sai a sa na rantse cewa ban baka kyauta ba a mayar mini da kana tun da dama na wani. in ko ban rantse ba sai a ce to shi wannan ya rantse an bashi kyautan sai ci gaba da rike da rike wannan abu na fata fahimta wa fil iqala ibn attab yara abun da yake iqala shine zobe ciniki fasa ciniki ibn attab ne babban ne ibn attab yara yana ganin wujuhu rantsuwan wajen cin wannan rantsuwan bi shubhatin mu'tabara wata shubuha abun lura wato mutum ne ya sayar maka da da kaya kuka yi ciniki sai yayi da awan ai an fasa wannan cinikin shi kenan sai kai ka kotu ya ce ne na sai masa da kaya amma mun fasa wannan cinikin bai min da kaya na ba to a nan ibnu atabi yana ganin in dai akwai alama mai ƙarfi cewa an fasa wannan cinikin to sai karan sai ne kamar a ce kayan yana hannun wanda ya fi da shi ba a hannun wanda ya saya ba kaga akwai me akwai dan shubuha mai ƙarfi to me yasa ka mayar masa da kayansa in ba a fasa ciniki ba sai a ce to karan tunda bai da shaida an abun nan sai rantse kawai shi kenan to amma idan babu wannan alama ne babu alaman cewa an fasa cinikin ba ga wata shubuha ba ko rantsuwa babu ciniki ya riga zartu na sayar maka da mota na miliyan biyu sai ka zo ka ce ai mun fasa cinikin a dole ka ka biya ni miliyan biyu na dole ka biya ni kawai mota tana nan a matsayin saka an gama ciniki domin cinikin an riga an yi shi to fa aka rabu fa babu dama a warware shi sai da yardan kowa in ban yarda ba wajibin ka ne ko kotu zan je ki biya ni kuɗi na ko ka karɓi kudi ka bani abinda abinda ka sayar min don shine matsalan ba ai matsalan na baka kuɗi ko ban baka ba wannan kuma an koma matsalan kuɗi kenan wani haƙi nan ana magana an fasa kiji ko ba a fasa ba kuma alhalin ba a biya ba to idan babu hujja cewa an fasa cinikin yana nan akan asali dole ka biya shi ka biya shi kuɗin za ka karbi ainihin nan abun abun sayarwa din to wasu maliyan suna ga ba sai an rantse ba wasu suna ganin ya kamata a rantsi. sai ce wa hadhihi al-yaminu haythu tujabu yasugu qalbuha wa ma in tuqrabu wa hadhihi al-yaminu wannan rantsuwan wato ta ta ikala kenan ko ta ciniki ai ta kyauta haisu tujabu a inda ake wajabta ta ya sogo kalbuha wato juya ta yana halatta wa ma in tuqlabu amma ba za a tashi jiyo da ita ba ba mun ce wanda ya awan ka bashi kyauta abu in abun yana hannunsa sai ka rantse da Allah cewa baka bashi ba kafin a niyar maka da me da wannan abun to sai ka kiran tsuwa to tun da ka kiran tsuwa cewa ka bashi kyauta ba to shi ya rantse ka bashi kyauta kawai ya kama hanyar sai tafi kaga kenan an juya rantsuwan kenan tsakanin wancan mai tuhuma ko tuhuma mun ce ba za a juyo da rantsuwan ba haka nan ikala ka ce an fasa ciniki kuma ga alama ka rantse billahi la ilaha illa huwa ba a fasa ba sai ce ba zai rantse ba to sai a cewa wannan din ya rantse billahi la ilaha huwa an fasa cinikin shikenan sai ya tabbata an fasa din to amma wa ma in bu ba za a sake juyo da ita ba kuma me ma'anan ba za a juyo da ita ba idan shi din ya kirantsewa wanda ya kamata ya rantse ba an ce wancan ya rantse ba sai wancan din kuma ya ki rantse to ba za a dawo da ita kan wannan a cikin zai ba shikenan kawai sai a ce a bashi a asalin sa a yanda yake a da kawai misali kai an ce ka rantse baka bashi kyauta ba sai ka ce bara ka rantse ba sai aka ce wancan din ya rantse cewa an bashi kyauta sai ya kiran tsuwa to tun da kiran tsuwa shikenan sai a mayarwa mai kaya kayansa ba za a ce to kan kuma ka rantse ba ka sake rantsewa domin me domin za a samu a daurwa tafalsul in ya sa ya kiran zai za a ce to kai ma karan zai mai kara karan zai baran san tsaye ba wanda aka kara karan zai ya nima bara to kai mai kara to ayyushin shari'a za ta kare saboda haka in wanne yake wanne ya rantsa kawai shikenan in ko suka kiran zuwa gaba daya nan sai a maida al'amari zuwa ga asalinsa saboda aka ba za a yi ba za a dinga yawo da rantsuwa ya wacce ba za ta ba za ta kare ba to ina ganin za mu tsaya a nan mu reba babin biyu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh